من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإثان إلى يوم الدين لا دام تشي babu man yusalli al fajar da jam'in ko kuma babu mata ya sallar fajar da jam'in in aka karanta man yusalli al fajar wanda ke sallar subahin bi jam'in cin muzalifa ko kuma karanta babu mata yusalli al fajar da jam'in wanda lokaci na zai sallata sallata subahin bi jam'in cin muzalifa to wannan audahu shi amma ke bayyana cewa mata yusalli al fajar bi jam'in saboda mata shi ka haduwa da zamani حدثنا أمرنا حفصين عمر حدثنا أمرنا حفصين جياتين حدثنا أبي حفص بن جاس حدثنا الأمش هو سليمان بن مهران قال حدثني أمارة هو ابن أمير عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن هو ابن زيد النهائي عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال رأيت النبي ناقم ذو الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة ما رأيت النبي ما رأيت النبي بنقم ذو الله صلى الله عليه وسلم Sallah ya sallaci salatan sallah bi gairi ni kata habar da ba cikin lokacin ta ba lokacin da saba da ta ba al-mu'tadi illa sallace ne in ba sallah guda biyu ba na ga yayin su ba lokacin da saba da yin su ba jama'a bainar maghrib wal isha'i ya jami tsakanin magriba da isha'i wata muzdalifa kenan wasallar fajara sannan kuma sanye sallar su bayan kaula gabanin miƙata ha lokacin ta to shi na ce babu man yusallil fajara bi jam'in ko ko babu mutasalli fajara bi jam'in wasallar fajr salati subahin qabla miqatiha ai qabla miqatiha al-mu'tadi watan kenan babu mata yusalli fajra yoshi na zai sallar subahin bi jami'in can ina mudalifa ashe kenan zai ta qabla miqatiha al-mu'tadi shike dacewa da mata wa audu hadithna abdullah ibn raja'i qala hadithna isra'il huwa ibn yunus yunus ibn abi ishaq as-sabi'i an abi ishaq daga abi ishaq huwa amrun abdullah as-sabi'i an abdurrahman ne yazida annahai qala harajna mun hitama abdullahi ta da abdullahi radiyallahu anhu ila makkata zuwa makka sun masu annan kadina mun ka iso jama'a inda ake kira jam'uwatan kenan mudalifa fatan lassalataini ya shi abdullahi ibn abbasin a abdullahi ibn mas'udin fa sallatu sallati aslatin salloli guda du kullu salatin kowace sallah wa hada ha ita kadai ya yadda ita kadai bi azanin wa iqamatin da kiran sallah da iqama wal isha'a bai na huma, wal asha'u bainahuma wal asha'u amma kuma ya yi kalace bai na huma tsakaninsu. cin bayan ya ci abinci sannan an kai kira ta sannan an kira na isha'i aka yi kama sannan ya yi ta ba wal isha'u ba wal isha'u tasifun ne kuskure ne na marubuta amma ya sanya fataha ya sanya kasara amma abinda an mahi dacewa akan ta wal asha'u wal asha'u sannan amma akwai cin abinci na kalace na huma tsakaninsu, sun masallal fajara sannan ya sallaci subahin shi na lokacin da tsarar fajar a hijira ke to babu matakar fajar bi jam'in sun masallar fajara sannan sallata alhijir watan sallata subahin shi na tsala alfajir lokacin ke tuwa alhijir ƙa'ilun ya ƙonu mai cewa shi na cewa tsala alfajir alhijir da ya keto wa ƙa'ilun mai cewa ya kula shi na cewa lamya ɗin fajar alhijir bai keto ba wata wannan shi an makasudi ta jama babi shi na ce babu matayukan fajar da jam'in a shekenan ana yin sallar su bayan can muzdalifa lokacin da hawa ka cewa kila alhijir ya keto wasu ce bai keto a ka kaga wannan ya nuna ana yin ta da wuri wuri kenan sun masa annan ƙala abdullahi mas'udin ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hakika manzon allah ƙala ya ce inna hataini salataini haqiqa wa'annan sallolin guda biyu kuwilata an juyar da su an wakaci hima daga lokacin su fi hadal makani ga wannan wuri al magrib wal isha'a magariba da isha'i fala ya kadumun nasu jam'an mutane ba su isuwa muzdalifa hatta yi musa sai sun shiga lokacin sallata sallata abin nan sallata isha'i shine ake kira salatul atamati hatta yi musa sai sun shiga lokacin sallata isha'i Wasu salatul fajiri da sallah ta subahin hadhihi sa'atu wannan lokaci sun summa sa'annan wa qafa wato manzon Allah ya tsaya hatta isfar summa qafa sannan wato Abdullah bin Mas'ud ya tsaya hatta asfar har gari ya waye summa qala sannan ce. law anna amirar mu'minina da dai sarki musulmi a afala al'ana ya hito yanzu shi ma tun da alhijir ya riga ya keto kuma an yi sallu subahin ana nan muzdalifa an kare <clears throat> ce da ya ifala da ya bar muzdalifa da ya bar matsar wala da wurin ga watan kashi bari har rana ta waye